شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا ربي شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا هلو نعم السلام عليكم ورحمة الله وعلaikum salam wa rahmatullah Allah isa na dace da gidan Wisal Hausa TV eh na'am kina tare da ofishin gudanarwa na Wisal Hausa TV wa ki magana To masha Allah, Umma Abdalla ce daga nan Kano, Najeriya. To masha Allah, Umma Abdalla muna godiya kwarai. Gaskiya zan miƙa godiya ta musamman ga ma'aikatan gidan wannan TV don muna jin daɗin shirye shiryen ku Kullum ina so na kira ku ne muku wannan godiya. Ban samu dama bane ina taraddadin kiran naku. To Sai yanzu Allah ya ban dama. Na ɗau wajen watanni shida haka ina jin shirye-shiryenku. to masha Allah mu Abdullah muna godiya gaskiya sosai sosai musamman ma shirin nan da kuke a gidan fibin naku mai albarka wanda malam tsahir yake gabatarwa na daga zuci eh, a gaskiya da ni na kasance ban da wani malami irin malam zazzaki ba san ba akan daidai yake ba amma wannan TV taku ta dada ni kan hanya da jama'a da dama da suke yawan shigowa gidana ina ba su labarin ma wannan gidan TV mai albarka muna godiya kwarai da gaske Masha Allah, masha Allah. To banda shi daga zuci wani shiri kuma ke kallo. Bayan daga zuci kuma ina kallon shirin na naku na ahalin baiti. Gaskiya na ƙara son ahalin gidan mazan Allah da yin shirin wannan jin wannan shiri na ku. Masha Allah, masha Allah, masha Allah, Allahu akbar. ina neman wata bukata guda ɗaya a gurin ku in har zan samu. Eh, wannan shiri na kuna daga zuci da na ahalil baiti dan Allah in za mu samu muna so a yi mana filit ɗinsa a ringa saida mana shi za mu ringa zuwa muna siya. ok to amma muna da su a kan shafinmu na youtube za ki iya duba wani so ki kara gani akwai sa youtube duk da dai shi na wallahi malam kun san sha'an network din namu na najeriya yana da matsala ga youtube kuma yawanci in za ka yi download din abu akwai tsada na network shine muke son dai gara dai ku mana plate din har za mu samu inda za mu fi jin daɗin amfanarsa gaskiya ne to insha Allah za mu yi ƙwarin yin haka amma yanzu ke misali a najeriya banda shi zazzaki ba bibiyan sauran malamai na ahlus sunna ya kamata ya ce kar ki rika sauraron malamai guda ɗaya kawai ki rika sauraron sauran malamai na sunna musamman kin ci a garin kake ga malam Ja'far ga eh, lokacin da yake raye wallahi ka san malam in mutum yana da karancin sani ne mun ɗauka shi ne akan gaskiya ganin ke duk wa'ancan malaman ba akan daidai suke ba mun fi jin nashi muna ganin kamar shi ne akan gaskiya muna tare da su kuma suna hure mana kunne mu daina jin irin su malam Ja'far sai yanzu dai gaskiya wannan gidan TV naku ya ƙara fito da mu daga duhun jahilcin da muke ciki. To alhamdulillah. Mun fi jin wancan ɗin gaskiya sosai. Muna muna roƙon Allah Allah ya tabbatar da ku akan gaskiya Allah kuma ya ƙara nuna muku hanya. Kuma nasiha da zan muke nasiha da zan miki banda bibiyar gidan talabijin ɗin Wisal Hausa. Yi kokari ya zama kina da wasu malamai a nan Najeriya ɗin waɗanda duk wani abu da ya shige miki duhu za ki iya zuwa ki tambaye su. to na gode ma Allah saka muku da alheri na ce kuma muna fatan dai wayar dai kar ku rika jin tsoron bugu waya duk sanda kuka ga wani abu da kuke bukata neman karin bayani za ku yi bugu waya ku eh. tambaya insha Allah za mu ringa kira dama duk tsoron kiran muke ji ne to an tunda yanzu muna samu ku insha Allah za mu ringa bibiya to muna fatan Allah Allah ya saka muku da alheri amin amin amin amin muna godiya دوما يا shukran ya يا da yamma da lazma أكرمني بالإيمان واغفر لي يا منان دوما يا رب شكرا يا رب